Mazauna yankunan karkara a jihar Zamfara musamman inda ke bakin bodar jihar Zamfara da jihar Kebbi sun koka tare da neman ɗaukin jami'ai akan ɓarnar da suka ce 'yan bindiga na yi musu ta hanyar ƙone amfanin gonar da suka noma inda suka ce 'yan bindigan na bi gonakinsu ne suna cinnawa waken soya da da wuta suna ƙonewa ƙurmus Alhaji Aliyu Chairman shine shugaban 'yan bangar yankin Fararwa da ke gundumar ɗan kurmi a karamar hukumar mulkin Maru ta jihar Zamfara ya ce 'yan bindigar sun yi gayya ne ta mutanen su domin kawai su lalata amfanin gonar da al'umma suka noma da kuma kama manoma suna aza musu kuɗin fansa tare da azama wasu yankuna diyan biya muddin suna son zaman lafiya. Zuwa sati biyu haka babu sahiyar da mutanen nan ba su kashe muna ko su dokan muna ko su kone muna kayan gona. Sun zo suna sa da wuta da waken suya. yi to mashin talatin to kuma yau ga sun kama sako wutar. Ya ce yankin nasu da ya kunshi ƙauyukan zargada da fararruwa da ɗan godabe da sauran ƙauyukan da suna makwabtaka ne da garuruwan Unashe da Wasago na jihar Kebbi wanda a cewar shi hakan ne yasa suke samun matsalar zuwan jami'an tsaro domin kai musu ɗauki a yankin nasu. Shi kuwa wani manomi da ke yankin wanke a ƙaramar hakon mulkin Gusau cewa yi ya zama wajibi su miƙa waya su kuma yi biyayya ga 'yan bindigar ganin yadda yankin nasu ya zama wani saniyar ware a Najeriya domin a cewar shi ba sa samun wani ɗauke ko wani agaji daga ɓangaren jami'an tsaro ko gwamnati muddin suka samu harin na 'yan bindiga. A taƙaice kai mu kamar ba Najeriya muke ba yanzu. Za a zo a za muku kuɗi ba shan ruwa ba ge ta ba dole ne sai kun ba da su in dai kuna son kuɗi da kayan gona ku abincin ku da sauran 'yan abubuwa na harkokin ku. Don yanzu akalla akwai gari kusan ya kai goma. wanda an ka fara mai kuɗi akwai mai miliyan uku akwai mai miliyan shida akwai mai miliyan bakwai akwai har mai miliyan goma akwai kuma dole duk an tattara su sun ba da su dole To sai dai Mustapha Jafaru Kaura babban mataimaki na musamman ga gwamnan jihar Zamfara kan hulɗa da kafafen yaɗa labarai ya ce gwamnatin jihar Zamfara na kokari matuƙa ganin an samu zaman lafiya da kwanciyar hankali a jihar. Gwamnatin jihar Zamfara ta ba harkar tsaro muhimmanci kwarai da gaske. Gwamnatin nan ta ba ɗan jiha ta ba talaka damar ya kare kan shi gwargwadon duk yadda ya ji yana iyawa. A sanadiyar da haka ne gwamnatin ba ta sulhu ko wani sasanci da barayi. na biyu kuma ta kirkiro da waɗannan 'yan askarawa waɗanda suke cikin garuruwa kuma ta ƙarfafa ainihin 'yan sa kai Tuli dai mai magana da yawon rundunar sojin saman Najeriya iya komodo Olusola Akinboyewa a cikin wata sanarwa da fitar ya ce sojin saman Najeriya da ke aiki a ƙarshen sabuwar rundunar yaƙi da 'yan bindiga a shi arewa maso yammacin ƙasar da ake kira Operation Fansar Yamma da soma fatattakar 'yan bindigar da ke jihar Zamfara da ma wasu yankunan da ke cikin arewa maso yammacin ƙasar a ƙarƙashin wani shiri na yaƙi da 'yan bindigar da suka yi wa lakabi da suna farautar mujiya Matsalar tsaro da ake fama da ita a sassan Najeriya musamman a yankin arewa maso yammacin ƙasar ya zama wani abun alaƙaƙai ga al'umma da kuma mahukuntan ƙasar. La'akari da yadda al'umma ke kokawa su kuma mahukuntan ƙasar na cewa ana samun nasara wajen magance matsalar. Abdulrazzaq Bello Kaura sashen Hausa na Amurka daga Gusau a Najeriya.